بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara dawo da mu wajen ci gaba da wannan karatu da siran manzo Allah sallallahu a wani littafi na Abu Hikil a yau lahadi 27 ga watan shawwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda ya daidai da 25 ga watan tara shekara ta 2011 kuma a inda muka tsaya ana gobe ramadan ma'ana ranar talatin ga watan shawwal na ga watan sha'aban mun karanta abubuwan da suka shafi abinda mana ya kawo mana dangane da dalilan da ya sa musulmi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbata a matsayinsu ba su girgiza da irin abubuwan da kafir suka yi musu a wancan lokaci ba na tsanantawa da cin mutunci da ƙoƙarin kisa da kuma lalata dukiya da makamantansu daga cikin dalilan da malami ya ambata mana malami mu ambaci na baya din za mu tashi kan na uku ne a shu'uru bil mas'uliyya ya faɗi awamil as-sabr was sabat wato dalilan da suka sa aka sami haƙuri daga wurin muminai da kuma tabbata akan matsayinsu na imani da tauhidi daga ciki na farko yace imaninsu da Allah imaninsu da Allah mai ƙarfi ne ba wanda za a iya girgiza shi bane kawai saboda yan musifu na yau da kullum ko duka ko zagi ko cin mutunci ko kokarin kisa abu na biyu irin shugabancin da suka samu wato daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga zuciyarsu suna sansa irin sanda babu irinsa ya zama cewa kowanne ɗaya daga cikinsu yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin san da ko yana nan ko baya nan a yana fifita shi akan rayuwarsa shi wannan sahabi din ya kawo mana misalai da dama na irin abubuwan da suka auku kamar abin da aka Abubakar radiyallahu anhu aka ci masa mutunci aka yi masa dukan da har 'yan uwansa sun tsammaci cewa ma ya mutu aka ɗauko shi haka a cikin kaya a aka kawo shi gida saboda tsammanin ya riga ya mutu amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara bai mutum ba kuma bayan bai mutum ba yana farkawa daga suman da ya yi na dukan da aka yi masa shi abubakar farkon abin da yake tambaya shine me ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani misali ne na irin a dawwamar da suke da tabbatar da suke akan musulunci duk da irin tsangwamar da ake musu da duka da cin mutunci da kokarin kisa a kuma da tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na uku a kansa za mu tashi inda ke cewa a shu'uru bil mas'uliyya sababi na uku wanda yasa musulmi suke tabbata akan wannan addini duk da tsangwama duk da kokarin kashe su da aka yi yace shine ji da suke a zuciyarsu cewa hakika babu mai daukar nauyin wannan lamari ban da su shine ma'anar a shu'uru bil mas'uliyya mutum ya ji cewa hakika wannan fa wajibi ne a kansa idan aka kashe shi to addinin tarihinsa ya kare sannan kuma ya ji cewa wajibinsa ne wannan addini ya wanzu don a ceci al'umma a fidda ita daga duhun zalunci da duhun jahilci da duhun shirka a da ita kan turba ta tauhidi wannan kuma ba zai yiwu ba sai an yi hakuri sai an jure irin abin da ake samu na masifu to shine malamin yake cewa fakana kana sahabatu don haka sahabbai suka zama cewa ya shu'uruna suna ji a jikinsu shu'uran tamman wato cikakken ji ma'ala kawahilil bashar min al-mas'uliyyati al-fakhmati na daga abinda wato ke kan kafadin dukkan jinsin dan adam na daga wato mas'uliya babba mai kuma girma wa an hadhihi al-mas'uliyya kuma cewa wannan nauyi la yumkinu anha alhiyadu ba zai yiwu su kauce masa su ci a nan su gaskiya wannan wahalar ba za su iya jure mata ba tunda dai Allah addinin nasa ne to je ya isar da shi ta hanyar da ya ga dama ka san mutumin da ya karaya in an jarrabe shi da wata musifa sai ce to addinin mai shi ya je kula da shi man shi ya yi zaman sa ba ruwansa irin abinda da banu isra'ila suka yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ko suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wa annabi Musa irin wannan abun na sabani suka ce je ka karace abunka mu kan gaskiya wannan wahalar ta ishe mu ba za mu ci gaba ba abinda muka gani abun sahabbai shine dagewa da juriya da tabbata akan abin da suke kai a duk da irin abin da ya same su sai ce fal'awaƙibu ta tarattabu an alfirari an a shaddu wikhamatan wa akbaru bararan amma hum fihi min al-ittihad ci sakamakon da zai biyo bayan wannan gudu da za a ce su gudu su bar addinin su ce su gaskiya ba za su juye wa tashin hankali da damuwa ba yau an kori wannan daga gida gobe an zagi wancan jibi an ci mutuncin wannan a duniya wancan kuma an jefe shi wannan an raba shi da matarsa wannan an kai masa hari su ce a shi kenan gaskiya su za su gudu su bar wannan mas'uliyar ba za su ɗauki wannan nauyi da Allah maɗaukaki ya ɗora musu na taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to sakamakon wannan abun zai zama ashaddu wihamatan wato sa ya fi tsanani wa akbaru bararan cutarwar da za su samu kuma a wancan sakamakon ta fi girma amma hum fihi min al fiye da abin da suke ciki na damuwa da kunci da tsananin da ake a cizguna musu a kansa wa annal khasarata allati talhaquhum kuma sannan hasarar da za su yi wa talhaqul bashariyya jam'a da kuma dukkan jinsin dan adam ma zai yi irin hasarar da za su yi ba'da firar bayan sun gudu sun bar addinin la yuqasu bi halin على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل wato abinda za su samu na damuwa da kunshi da kuma abinda a dan adam da su mutanen da suke wannan zamani a lokacin za su samu na hasara hasarar da za su samu in sun gudu daga wannan addini suka bar shi to ba za a iya kiyasanta ba ta kowane irin yanayi da irin wato wahalhalin da suka kasance suna fuskanta din a rayuwarsu bayan sun tsaya sun jure sun kuma dauki wannan nauyi din ma'ana idan mutum ya jure ya ce gani na tsaya me zai same shi matukar abin da zai same shi shine a ce an kashe shi akan wannan addini amma idan suka ce sun bar addinin sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya karata Allah kiyaye ba su yi wannan abun ba da a ce sun yi me zai faru hasara ce su suka yi kuma jinsin dan adam gaba ɗaya ko ba haka bane an rasa shiriya an rasa koyarwa an rasa zaman lafiya an rasa kwanciyar hankali an rasa doka an rasa karantarwar da za ta yi tarbiyyar ruhin dan adam da tunaninsa ya zama mutum ya zama ya koma wato dabba saboda hasarar da yi na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun inda sun yi haka kenan sun sabbaba wa al'umma hasarar wannan rahamar da Allah madaukake sai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ga talikai baki daya inda Allah madaukake ke cewa kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba sai dan ka zama wato rahama ga talikai ko halitta baki daya idan da a ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sun yi watsi da wannan da'awa sun yi taimakon sa sun yi juyewa musibar da take hawa kansu a wancan lokaci to da al'umma gaba daya sun yi hasara ina fata mun fahimci abin da ke nufi abu na hudu <clears throat> daga cikin dalilan da suka jawo waɗannan bayan Allah suka tabbata akan wannan addini ba su gudu ba shine al-imanu bil akhirah imanin su da lahira idan mutum ya yi imani da lahira akwai wata damuwar duniya kuma da za ta dame shi duk abin da zai same ka na musifa na bala'i da zagi da cizgunawa da cin mutunci yau a jefe ka gobe a zage ka a kore ka daga gida a kwace mata idan kullum kana tunanin a'a rayuwar nan fa za ta kare kuma zan koma zuwa ga Allah Allah zai tambaye ni me yasa ne kaza me yasa ne kaza to za ka ga cewa wannan lamarin duniya gaba daya ya zama dan kankani a gaban ka baka damu da shi ba haka ne yace wa huwa <clears throat> mimma kana yuqawwi hada shu'ura wannan imanin da suke da lahira yana cikin abin da ke karfafa wannan wato shu'ur ji da suke bil ma'ana daukan nauyin nan da suke ji a zuciyarsu cewa kai su ne fa masu wannan aikin in ba su tsaya da shi ba to hakika addinin musulunci zai hasara to faqad kanu ala yaqinin jazimin sun kasance suna kan wato ya ƙini tabbatacce yankakke babu kokonto cikinsa bi annahum cewa su ya komuna da rabbil alamin za su tsaya gaban ubangijinsu ubangijin halitta baki daya wa yuhasabuna ala a'malihim za kuma ai musu hisabi akan ayyukansu da suka aikata ha wa jilliha ɗan ƙanƙani da kuma babba sadiriha wa kabiriha ma'ana ƙananan ayyuka da manyan ayyukansu a rance da tsik abin da yake ya yi kankanta har ya ɓuya ba kowa ke ganin sa ba mm. kuma kuma shine babba wanda kowa zai iya gani ya zama jaliya yawwa a sannan kuma yana da bambanci da sarir da kabir ta bangaren wancan dukka ake kallo wannan kuma ana lura da hajmi yawwa amma dai duk ana itlaqin ko kowanne akan kowanne ma'ana da kik ana nufin karami wancan sabiri ma karami yace fa imma ila na'imil muqimi ko dai ya zama an koma lahira sakamakon su shine su samu wato ni'ima tabbatacciya da wamammiya ita ce aljanna wa imma ila azabin khalidin fi sawa'il jahim ko kuma dai ya zama mutum ya koma zuwa ga wata azaba da wamammiya a tsakiyar wato wutar jahannam Allah ya kiyashe mu kuma ya kiyashe su kamar yadda ya kiyashe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakanu don haka duk mutumin da ya san sakamakon da zai samu a lahira sakamakon tsayawarsa akan wannan addini shine Allah maɗauki zai sa shi aljanna ya kuma san in bai tsaya da wannan addinin ba ya gudu ya kife taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya watsi da addinin yake kai ya fasa sakamakonsa shine me zai dawwama cikin azaba azabar kuma da ba ta yankewa a cikin wato wutar jahannama wanda ya yadda da wannan akwai kuma wani abu na duniya da zai tsorata shi yawa shine abin da ke so malamin ke so mu hango ce fa kano ya hayatahum haya al-khawf war raja don haka rayuwarsu suna kare ta ne suna wato tafi da ita ne tsakanin tsoron azabar Allah da fatan samun sakamako mai kyau daga wurinsa da'imin haka suke wannan kuma ita ce aƙida mai kyau a rayuwar ɗan adam koyaushe ya zama tunaninka shi ne kana sa ran Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ka lada duk abin da kai kana tsammani kana yin sa da sa ran Allah madaukaki zai biya ka akan wannan abu da ka aikata kuma ba ka sa ran cewa Allah madaukaki zai tabbatar da kai a cikin azaba ma'ana kana kaunar rahamar Allah sannan kuma kana tsoron in ka saba masa fa zai maka azaba wannan i'tidalin da'iman mutum ya zama a wannan ita ce aqidar a dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi riko da wannan addini da kuma wani abu ma wanda ba wannan ba kuma ita ce karantarwar su gare mu mu da muka zo daga bayan su cewa a kowane lokaci kar ya zama mutum ya dauki gefe daya ya watsi da daya ana jin mun sha magana akan wannan mutum ya ce shi yana kallon janibin raja'i ba ruwansa da kaufi ce a ai Allah mai rahama ne duk abin da muka yi ba komai zai zo ya gafarta mana wannan haka ne to amma kada wannan imanin ka ga cewa Allah mai rahama ne ya dauke ka ga cewa bari ka ci gaba da zunubai kai ta aikata abin da ka ga dama wannan wato kaucewa rashin kuma fahimta ne ga shi raja'i din haka nan tsoronka da cewa Allah mai azaba ne zai azabtar da mutane kada kuma ya hana ka nutsuwa da kwanciyar hankali ka rika ganin duk abin da kake ma na alheri Allah ba zai karba ba kai kawai lalatacce ne Allah zai jefa ka auta wannan shi ma tunanin ba a san sa dole ne ka hada abubuwa guda biyu wa gudanar da rayuwarka kana san ladan Allah kana fatan rahamarsa kana kaunar zai saka aljanna sannan kuma kana tsoron azabarsa ya ilmu annallaha shadidul iqabi wa annallaha Allah ghafurur rahim hada waɗannan abubuwan a cikin rayuwarka a kowane lokaci shine wato abin da ake so Allah maɗauki ya taimake mu don haka waɗannan sahabbai abin da suka yi kenan yarjuna rahmatar rabbi wa yakhafuna azabahu suna kaunar su sami rahamar ubangijinsu sannan kuma suna tsoron azabarsa wa kanu sun kasance kuma abin da suke shine abin da ke siffanta mana halin su Allah madauki ya gaya mana a cikin alqur'ani yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un suna aikata abin da suke aikatawa yu'tuna ma atu ana nufin suna aikata ayyuka salihai kamar yadda Aisha radiyallahu anha take tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin mutum yana tsoron zai aiki ne yana tsoron za a sashi a wuta ko makamancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da suke suna aikata aikin su suna tsoron za a karba ko ba za a karba ba yau ma'ana suna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kamar ba zai karba aiki ba shine ma'ana wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un kuma suna tsoron cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu wa kanu ya'rifuna har yanzu dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna sane da cewa anna duniya bi'azabiha wa na'imiha la tusawi janaha ba'ubati ita duniyar nan gaba ɗayanta dalilin sirrin cin nasarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce wannan ko shine wannan abu cewa sun yi imani kuma sun sani cewa duniyar nan da azabar da za a yi ma a cikinta da ni'imar da za ka samu a ciki matukar abin da mutum zai samu a duniya na azaba menene hmm? kisa shi ne ƙarshe ba wani ɗan adam a duniya da ya yi mallaki ya ce yana da aljannan da zai sa ta dawwama har abada babu wani dan adam da zai ce maka yana da azaba ta wuta zai sa a cikin wuta har abada akwai wannan duk abin da dan adam zai maka saboda ka tsaya kana bauta wa Allah shine a ce saboda kiyayyar da yake maka ya kokari ya samar da rayuwarka ta zo karshe ta wata hanya da shi yake ga dabara kenan ko ya ci ma mutunci ta hanyar zagi in ya zama iya ƙarfinsa kenan ko kuma ya zo ya taɓa maka jiki ta ɓangaren duka ko kuma a taɓa maka dukiya a lalata maka ita ko a ƙarshe dai a ce an same ka an raba ka da rayuwar cike na mutum ya mutu wannan shine tsololuwar abin da za a yi wa ɗan adam a wannan duniya to idan mutum ya san wannan abun iyakarsa kenan kuma ya san in ya mutu akan wannan addinin a ƙarshe zai koma ga Allah Allah kuma aljanna zai sa shi don me zai damu da wannan duniya mun fahimci abu? don haka shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suka samu wannan tarbiyyar da aka cusa musu wannan irin imanin a zuciya sai ya zama babu wani dan adam da ke gaban su da zai razana su za su kare wannan addinin matukar ƙarfin da Allah maɗauki ya hore musu shi yasa kuka ga da zagin da cin mutuncin da waɗanda aka kashe a ciki din da komai bai hana waɗanda suka zo a bayan su su ci gaba da yaɗa addini din ba shine abin da malamin ke so mu hango na karantarwa kun babu addini dama da ya tarbiyyantar da sa ko masu bin sa dama akan irin wannan abun banda addinin musulunci saboda ne addinin musulunci sa zaka ga idan kana karanta alkur'ani ana Allah maɗauki yana maimaita a yin imani da shi da kuma ranar ƙarshe me muke hangowa a cikin wannan kullum ana maimaitawa na amanu billahi wal yawmil akhir imani da Allah da kuma ranar ƙarshe me yasa ake kawo mana maganar ranar ƙarshe da'ima don mutuna cewa ita ce tafi komai muhimmanci wannan duniyar ba komai bace su abun sahabbai shine abin da malamin yake faɗa mana a nan ba su ɗauki duniyar nan da azabar da za a yi ma a ciki saboda wani abu haka nan ni'imar da za ka samu a ce ka mallaki matukar abin da za ka samu kuma yau in koma wancan tambayar ta biyu matukar abin da ɗan adam zai samu na jin daɗi a wannan duniyar shine ne mai hmm? mutum zai iya samu a wannan duniyar ku kwatanta mu gida mai kyau handa eh, ne mota mata 'ya'ya da ne kuma mulki sai ne babu mallakar duniya gaba daya eh, babu dan adam inda za a ce ya mallake ta gaba daya ta sace duk duniyar shine shugabanta zai dauki abin da ya ga dama ya abin da ya ga dama da shi ya kwace daga gun wanda ya so ya hana wanda ya so akwai dan adam da ke da wannan ku ga ashe ba ma ba ta cika ba in ya zama dan adam a rayuwarsa ba zai iya mallakar duniyar gaba ta ba ashe ba ta isa komai ba shi yasa a gurin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sirrin cin nasarar su shine sun yarda cewa duniyan nan da azabar wanda karshen ta ita ce mutuwa da ni'imar wanda karshen ta shine a ce ka mallaki duniya inda zaka iya ko ba mai iya wannan yawa to matukar su gaba daya ba su kai wato fiffiken sauro ba a wurin Allah subhanahu ta'ala duniyar gaba ta ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ke cewa duniyan nan da a ce ta kai kimar sauro a ce darajar ta abin Allah ta kai kimar a sauro ko kuma abin nan fiffiken sauro yace da kafiri bai sha muku ruwa ɗaya ta ruwa ba a rayuwarsa ma'ana da ta kai darajar da za a iya cewa a hana kafiri a hana mutum wanda ba musulmi ba ya same ta ya ji daɗi inda a ce tana da kima domin abin da yake da kima ba shi ake hana wanda ba a so ba hmm? Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana son musulmi baya son waɗanda ba musulmi ba to wanda ba musulmi din nan ba da a ce duniyar nan tana da kima da daraja a gun Allah ko mukurwa ɗaya na ruwa ba zai sha ba a cikin azaba zai zauna a cikin da kaga za a bar shi ya more ya fanta ya yi duk abin da wani dan adam zai iya yi ya samu abin da kowa zai iya samu to ashe alama sai ta cewa duniyar nan fa ba komai ba ce ashe kenan darasi ne na cewa mu tashi gaba ɗaya, mu nemi lahira domin a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba a shiri da shi idan ba lahirar aka nema ba mun fahimci abu wannan shine sirrin da ya sa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci nasara a cikin abubuwan da suka sa a gaban su ba su damu da wannan duniyar ba ba su daga ba ta daga su ta liƙa da ƙasa ba ba ruwansu da ita yawa duk abin da ke cikin ta bai dame su ba shi yasa suka sallama rayuwarsu wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kare addinin kuma har muka same shi a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dau wani lokaci mai tsawo ba sai ga su sun duniya baki daya su suke faɗin kalma sauran mutane suke shiru kun ga wannan abu babban sakamakon sakamakonsa shine wannan abin wato abin da aka fara gani ne kawai na sakamakon wancan hakuri da suka yi da kuma juriya da dawwama akan wannan addini da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi a fi jambil akhirati idan aka kwatanta duniya da lahira a ce ka sa wannan anan wannan anan ka dube su to ita duniyar ba ta kai wato fiffiken sauro ba wa kanat hadhihi al-ma'rifatu al-qawiyyatu kuma sai zama wannan ilimi da suke da shi sanin wannan hakikar cewa duniya bata kai abin nan tufikin sauro ba in an kwatanta ta da lahira a wannan sani mai karfi shine tahunu lahum mata'ib haka ne ko wa kanat hadhihi al-ma'rifatu al-qawiyyatu tuhawwinu lahum mata'ib ad-dunya su suke sauƙaƙa musu duk wata wahala da suke samu a duniyar nan idan suka tuno cewa ka duniyar fa ba komai bace sai su ji sauƙi an yi taɓa zantar nan kwanan nan in mutum na cikin azaba ko aka ɗaure shi ko aka yi wani abu sai a ƙarshe tun yake tunowa kai duniya ma gaba ɗaya za ta tashi ai ga zai tuno cewa kafin duniya fa ta tashi zai fita daga cikin wannan halin da yake ciki ma'ana ba zai dawwama a ce har duniya ta tashi a cikin azaba yake ba ya san babu abin da yake dawwama to wannan abun ai yana sauƙaƙa masa damuwa a zuciya to wannan abin shi ya sauƙaƙa damuwa daga zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau a jefu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yana tsakanin su yana sallah a zo a sa masa tumbin raƙumi a zuba masa a kansa ya dago kuma yana sallah wani ya zo ya shaƙe masa wuya har idan sai fito a zo a kwace shi duka ba su yi wani abu ba a lokacin nan saboda ba su da karfi suka yi ta haƙuri har abin ya kai ga aka yi hijira sannan kuma aka fara samun karfi bayan an kafa an kafa daula wannan nuna mana darussa dai suna da yawa a cikin waɗannan al'amura da haƙuri da tabbata har Allah madaukaki ya kai mutane a matsayin da zai zama alkalimatu lahum la li ghairihi a shine ce wannan abu shike sauƙaƙa musu mata'ibar duniya wa mashaƙaha da wahalhalinta wa mararataha da ɗacinta duk abin da suka ji shi da wahala da ɗaci da kuma tsanani to idan suka tuno akwai lahira akwai haɗuwa da Allah za a fita daga wannan yanayi sai ka ga abin ya musu sauki hatta lam yakunu yaktarifuna laha kai har suka zama ma cewa duniyan nan ba sa ma damuwa da ita yaktarifuna ka damu da abu ya zama yana da daraja amma abunka wa yalquna ilaiha balan ya zama cewa ma suna miƙa mata ma wata damuwa mana sun mai da hankalin su ma gare ta ba a samu wannan abun ba a gun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana a cikin su a sami mutumin da idan aka zo aka ce wa zai infakin dukiyarsa gaba ɗaya don taimakon addinin Allah mutum zai ɗauko gaba ɗaya bayan in aka samu irin wannan imanin da ya ƙinin me zai hana a ce kowa ya kawo taimako za a tafi ɗaukaka addinin Allah wani ya ɗauko gaba ɗaya abin da yake da shi a gida ya kawo a cewa mai ka bar wa iyalin gidanka ya ce ya bar musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? kun ga ai wannan irin imanin da wannan tarbiyyar ba a samun ta ko kuma irin wannan halin kai ba a samun sa sai karkashin irin wannan tarbiyya din sai tarbiyyar da take koya maka cewa kar ka damu da wannan duniyar ma'ana kada duniyar nan ta zama darajar ta a idanka ta wuce idan har ta shiga zuciya zuciyarka ta kare in ta ga za ta rasa duniya ya zama cewa hankalinka zai tashi kana damuwa da cewa duniyar nan in ta kubce maka ka lalace ka yi hasara to wannan mutum ba shi da yaƙi ke kenan da lahira in mutum mai yaƙi ne da lahira da tarbiyya irin wancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai to duk abin da ya rasa na duniya zai zama masa mai sauki zai kwantar da hankalinsa shi dai zai ci gaba da neman abin da yake so ya rayu a kansa in aiki ne in karatu ne in menene ba zai haƙura ba saboda shine al'akhdhu bil asbab wanda yake cika masa imaninsa da kaddara amma ba zai ce shikenan ya yi hasara ya lalace bari ya ce tunda ya rasa abin da zai yi talauci ya yi masa yawa babu aiki ba noma ba komai sai je ya ce bari ya je ya rataye kansa wannan hasara ce wannan rashin wancan yaƙini ne rashin yadda da lahira da makoma da za a koma a haɗu da Allah amma wanda ya yarda da imani da haɗuwa da Allah subhanahu ta'ala duk abin da ya same shi yana mai da shi zuwa ga Allah kuma ya san cewa hakikatan duniyar nan ba ta da darajar da zai kashe kansa a kanta mun gane wannan yau wannan kuma baya nufin a ce mutum ya zauna a duniyar ba shi da abin da zai yi wannan shi ma ba karantarwa ba ce wajibi ka tashi ka nemi abin da za ka yi amma in baka samu ba bayan ka yi wahala to kai hakuri haƙuri Allah haka ya kaddara maka karka ce za ka yi fushi da Allah ko ka ce a ah, to bin dokokin nasa ma ba za ka yi ba ko kuma ka ce mutum ya ce bari ya je ya kashe kansa wannan kuma yana cikin rashin yadda da Allah din domin Allah madauki ya hana mu waɗannan abubuwa haka nan kuma wata damuwa da za ta same ka akan addini a zo a ce maka dan me kake addini kaza ka daina shi ko a cutar da kai ko a zage ka ko wani abu wannan abun in ka yadda da cewa za ku haɗu da Allah maɗaukaki zai tambaye ka abin da kai na aikin alheri zai tambaye ka akan abin da kai na aikin banza ai maka hisabi kuma in ka samu ladan ka yayi yawa kuma kana da imani ka shiga aljanna in kuma aikin alhaki yayi yawa kuma babu imani a shiga wuta to duk mutumin da yake da wannan yakinin ba zai bari duniya ta zama tana da daraja a zuciyarsa har ya fifita wancan haduwa da Allah din akan abin da zai samu a duniya ba wannan dai a dunkule shi ne darasin da muka samu a cikin wannan imani da lahira daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ne sababin da yasa suka doge akan a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin da ya zo da shi sababi na biyar shine alquran shi kansa alqurani din me ake nufi da wannan malami yace wa fi hadhihi alfatarat al'asiba ar-rahiba al-halika a cikin wannan fatara in an ce fatarat yankewa tsakanin wata marhala da wata marhala kamar dai da muke faɗa da hausa a wannan fatar ma'ana a wannan matsayin a wannan matakin da ake samu wato matakin da yake al'asiba mai wahala arrahiba mai tsoratarwa alhalika mai duhu wanda ba a san makoma ba a ƙarƙashin san an ce halik da ha'un ana nufin wato abin da yake yayi duhu sosai ba a san wato bayansa ba saɓanin halik mai hababba shi mai ma'anarsa halaka ko yau in ce halik ko da ha karami ana nufin abin da yake mai duhu to a cikin wannan yanayi da sahabbai fa ake musu wannan cizgunawa yau a kashe wancan ko a jefi wannan ko a doki wannan a wannan yanayin a lokacin kana tanzilu haka ne ko tanzilu as-suwar wal ayatu surori da ayoyi suke sauka تقيم الحجج والبراهين على صدق مبادئ الإسلام a lokacin da ake cin mutuncin wani saboda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake zaginsa a lokacin da ake korarsa daga gida a lokacin da ake dukansa to a wannan yanayi ne kuma Allah ke saukar da ayoyi da surori ayoyin nan da surori suna tabbatar da hujjoji akan gaskiyar abin da aka gina musuluncin nan akai me aka gina musulunci akai wannan abin da wannan kalmar da sahabban suka faɗa ta la ilaha illallah ai a ayoyin da suke sauka a makka da madina a makka a lokacin nan da surorin da suke sauka galibin su zaka ga suna karfafa magana ne akan wancan abu kun fahimci abin da yake so a fahimto a nan Allah madaukaki subhanahu wa ta'ala a lokacin da ake azabtar da sahabbai saboda sun yi imani da la ilaha illallah a lokacin da ake tsangwamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin kuma yake saukar da ayoyi da suke karfafa su akan wannan karantarwa da suka dauka din wannan la ilaha illallah muhimmancinta da cewa ita ce sama da komai kuma yadda da babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah wanda ita ma babu abin da ya kaita to wannan abun ai shi ake nanatawa ake nannagawa a duk ayoyi ko surorin da suke sauka a wancan lokaci haka ne ko ba haka ba shi da abin da ke so mu fahimta cewa tun da wannan ayoyi suna sauka kaga ashe ba za a samu rauni a gurin masu imani da wannan abun ba domin a lokacin da aka ce kayi imani da la ilaha illallah ana tuzguna maka ana damun ka ana zagin ka ana cima mutunci ana duka sai kuma ya zama cewa babu wani abu da ke sauka na wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai karfafe ka to za a iya samun rauni to amma Allah madaukaki bai bar sahabban haka kawai ku je ku damu da kanku ba akwai ayoyi da surori da ake saukarwa in ka dubi surorin da suka sauka da ake ce ma surorin makka ya ake bambanta tsakanin surorin makka da na madina na wanda suka karanta ulumul qur'an na'am yawa ayoyin da suke magana wanda aka saukar a makka zaka ga sun fi magana akan tauhidi saboda a wancan lokaci babban abin da ake so dama a nan na ga ya shiga zuciyar mutane shine maganar tauhidi din me ta kuma surori irin su suratul an'am wanda wasu malamai ke kiranta suratul tauhid ka karanta ta daga farko har ƙarshe sira'i ne rikicin da yake faruwa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba musamman a makka wannan sun ce kaza wannan sun ce kaza da raddin da allah madaukaki ke musu tun daga farkon surar har ƙarshe ba abin da ake magana banda wannan magana din hmm. idan ka karanta haka wasu sauran surori haka su al'araf da zaka ji ana baka labarin annabawa cewa sun yi kaza sun yi kaza sun zo wa mutanen su mutanen sun mutu kaza duk me sa aka kawo wannan kissoshin a lokacin ana gaya wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su tuno cewa ba fa su ne farau ba a ce an aiko da annabi da wani addini mutane su bi shi wasu mutanen kuma da ba su bi shi ba su rika tsangwamar waɗannan ɗin ba ku ne farko ba an yi annabi nuhu an turo shi mutane sun jefe shi sun zazzage shi har sakamakon wannan ma ya gudu da shi da waɗanda suka imani suka sassaƙa jirgin ruwa Allah maɗauki ya halaka duniya ya bar su suka rayu haka nan annabi hudu haka nan annabi salih dalilin kawo waɗannan kistoci a surorin da aka saukar a makka shine a tabbatar musu da wannan abu kuma hankalinsu ya kwanta cewa allah fa yana tare da su mun fahimci abu yawwa to shine abin da malami ke faɗa cewa tuqimul ujja wal barahin ana sidqi mabadi al islam allati kanat ad da'watu taduru hawlaha wanda wannan da'awa ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama tana kaiwa tana komowa ne dama akan wannan mabadi din wato fundamentals din ko ance ce wato ginshikai na addinin musulunci wannan kuma tsaye da hujjoji Allah maɗaukaki yana yi ne bi asali da mani'ati da wasu hanyoyi masu ƙarfi wanda almane shine abin da ke mai ƙarfi da ya hana kansa a lalata shi wai kun ji kalmar mana'a a ciki ana cewa abu mani'un idan kana ƙauyen. ma'ana yamtani'u ala ghayrihi aw imtana'a huwa an yashqa ghayruhu aw an yashqahu a ce wani abu wanda ba shi ba ya zo ya lalata shi ya tsaga shi ya wato kaudi shi abu dai abin da ake nufi shine uslubi mai karfi khallabatin kuma mai jan hankali mm, bi ba mani'atin khallabatin da kuma masu jan hankali waɗannan uslubin ko ayoyin da Allah madauki ke saukarwa a Qur'ani wa turshidul muslimina suna shiryar da musulmi ila ususi qadarillah zuwa wato ginshikin kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala an ya takawwana alaiha a'zamu wa arwa'u mustama'in bashariyyin fil alam a ce a wannan rayuwar ta duniya a bayan duniyar nan a sami wani mustama wata al'umma wani yanayi na dan adam wanda yake shine a'zamu yafi kowanne yanayi yafi kowace kuma al'umma girma ce arwa daga menene abin da yake yafi kyau yau nan ana nufin kyau ne yau kyau ma'ana ahsan hmm, in an ce aura kuma me ake nufi hmm, daga wara'u mun gane wara'u shi kuma menene gudun duniya ko kamar zuhudu yauwa a sami mutumin wato mujtama din da yake ya fi kowanne kyau wato mujtama din kuma na dan adam a wannan duniya yace wa huwa al-mujtama al-islami shine wato al'ummar musulmi wa tusiru mashairil musulmin wannan ayoyin kuma har yanzu suna zaburar da wato hankalin musulmi wa nawazi'uhum da kuma abin da ke yawo a zuciyarsu a ja hankalinsu ala sabri wa tajalludi akan su yi haƙuri su kuma jure tadrubu li zalika al-amsal kuma a rika buga misalai da waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi da waɗannan surori suna buga misalai ga su muminai cewa kada fa su damu wato bayyana lahum ma fihi min al-hikam kuma suna bayyana musu abin da ke cikin waɗannan abubuwa na hikimomi Allah madauki na cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib wannan ayar aina ta saukar da ita Allah madauki duk da ya saukar da ita a suratul baqara wadda take madaniya ce amma tana tunar da musulmi ne lokacin da suke cikin tashin hankali ma'ana a lokacin yaƙi da aka yi yaƙi muminai an jarraba su an kashe wasu daga cikinsu suna ga kama addinin ya raunana Allah maɗauki sai tuna musu ko kuna tsammanin haka kawai za ku shiga aljanna ba tare da an jarraba ku ba to wannan ayar ta yi munasaba da kuma zamanin da ake ittihadi ake cutar musulmi ake tsananta musu ake kuntata musu a farkon wato tafiyar musulunci mai Allah yake cewa a wannan ayar am hasibtum ko kuna zato an tadkhulul jannata cewa za ku shiga aljanna walamma ya'tikum walamma da wannan lamma ya wata iri ce lamma sai ta nafiyu nafiyin wuku'in abu amma yana kusa da aukuwa bambancinta da lam lam tana magana akan tana zuwa ne dama akan abu ya kare cewa bai faru ba lamma shi ma bai faru ba amma yana kusa da faruwa walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum duk da cewa misalin abin da ya auku ga waɗanda suka zo gabanin ku bai auku gare ku ba ma'ana ya za a ku tsammanin wai haka kawai za ku shiga aljanna cikin daɗi kwanciyar hankali ba a jarrabe ku ba ai duk mutumin da yake son aljanna sai Allah ya jarrabe shi bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta sil'atullahi alghaliya aljanna hmm? sil'a menene sil'a hajar da mutum zai sayar ko a kasuwa yawa abinda zaka je ka sayar a kasuwa ka ba da kuɗi a baka ko ka siyo kai ka ba da kuɗi a baka shi to sil'ar Allah maɗaukaki abinda Allah maɗaukaki ke sayarwa duk da cewa ba wai kuɗi za ku ba shi ko karɓa ba imani za ku da shi da aikin kirki sai ya ba ku to amma kuma aljannan nan tana da tsada ba haka kawai za ka kwanta ka same ta ba mun fahimci wannan yawwa ashe kenan sai an sha wahala kar ka ce wai za ka yi musulunci ba a ta maka ba ba a dame ka ba ba surutu ba zagi a kwatanta ka da wani abu a maka izgili ka wuce a ce kun gan shi duk irin waɗannan abubuwan dan adam ɗin da bai fahimci abin da kake kai ba dole kullum ka da shi zai ta gaya maka irin wannan maganganu hmm. ka dube shi wai shi ustazu ka dube shi kaza da kaza duk wannan abun za a gaya maka to kada ka damu da wannan kuma babu mutumin dama da zai shiga aljanna ba tare da an jarraba shi da irin waɗannan abubuwa ba babban abin da ake kiran ka gare shi shine kai haƙuri sai Allah madauki ke cewa walam ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum su waɗancan da suka buga banin ku din masathumul ba'sa'u cuta wadarra'u da tsanabin eh, eh, kisa da kuma cutarwa duk dai sun same su wa zulzulu aka girgiza su hatta ya rasulu har ya zama manzan ma'ana manzan wancan lokaci din wallazina amanu ma'ahu da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasurullah kai yaushe Allah zai taimake mu idan tsanani ya kai haka har mumini zai rika faɗin wannan ai kun ga tsananin babba ne hmm? ba fawai su muminan ba a'a shi manzan shi kansa yana faɗa mata nasurullah wai Allah yaushe zai taimake mu ne wani tsanani ne zai sa manzon Allah da yake da yaƙini har ya faɗi wannan a kun ga ba karamin tsanani bane yau cutarwar ta yi matsatsi ta yi tsananin da har manzo zai ce mu kuwa yaushe Allah taimakon sa zai zo ai mana maganin wannan abu ai an taɓa samun wani abu irin wani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka duk da bai faɗi kamar wannan din ba amma abubuwan sun kai ga tunda har zai ya yi rika addu'a Allah ya halaka kafirai har da sunansu yana faɗa ya Allah ka halaka wane da wane da wane ya kira sunan su kafirai An kun ga damuwan ce ta sace a lokacin har Allah madauki ya saukar da aya ce laysa laka min al-amri shay'un lamarin ba naka bane kar a rika kine wa mutane da sunayen su sai aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin shi ba sai zama cewa aka ce ku yi hakuri ku ƙara kwantar da hankalinku lokaci zai zo za a fita daga wannan to kun ga, shi kansa saukar wannan wahayin wani kwantar da hankali yawwa to amma dai a ce an kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har an karya masa haƙorinsa na gaba an jefe shi an ji masa ciwo ya kai ga yaushe nasarar Allah za ta zo ne to wannan abun dole duk mutumin da ya tsaya kan addini ya tsammace shi a rayuwarsa ba haka kawai da sauki zai wuce ya mutu ya je ga aljanna ba Allah madauki sai ce ala inna nasarallahi qarib ku saurara lalle nasarar Allah kusa take jarraba ku kawai ake yi a ga wane ne zai tsaya wane ne zai gudu nan kaga wanda ya yadda da wannan tarbiyar aka saukar da waɗannan ayoyin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaban sa ya san su ya za a yi ja da baya ba zai ja da baya ya san duk abin da ya same shi misali ne na irin abin da ya samu al'umma da suka gabata tare da annabinsu da fatan ana fahimta a sannan kuma a wata ayar Allah yana cewa ahasiban nasu an yi yutraku shin mutane suna zaton cewa yutraku za a bar su an ya kulu amanna su ce mun yi imani amu mu'mine ne mu musulmi ne su ta alfahari da wannan wa hum la yuftanuna alhali Allah bai jarrabe su ba ba zai yiwu ba mm. wa laqad fatanna allazina min qablihim haqiqa mun jarrabu waɗanda suka zo gabanin su fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu lalle Allah zai san ma'ana zai bayyana mm. sanin Allah iri biyu akwai sani na tun azal wanda ya sani ya san komai zai auku tun kafin ya auku wannan yana ne akwai kuma abin da in abin ya auku a lokacin da ya auku ya san shi ma'ana ƙari akan wancan sanin ya kara sanin kuma sannan ya bayyana wa waɗanda ba su sani ba to malamai suna bayyana cewa abin da ake nufi da fala ya alaman Allahu allazina sadaku duk da Allah ya riga san zuciyar kowa ai ya san zuwa waye masu gaskiya tun lokacin ma da suke magana tun ma kafin su kafin su yi magana din amma abin da ake nufi a nan shine zai izharin waɗanda suka yi gaskiya sai kowa ya san da su shi ma ya sani sannan kuma kowa daga cikin bayan Allah duk su san na sadaqu wala ya'laman al-kadhibin kuma sannan zai san waɗanda suke makaryata ma'ana dan Allah mu suke bambance tsakanin masu gaskiya da masu ƙarya shi yasa ya jarraba mutane in aka jarraba mutane aka kawo musu bala'i akan addinin su dama gwaji ne a ga cewa wane ne zai dawwama wane ne kuma zai gudu yanzu irin a kowane tarihi ko kuma a kowane zamani na mutane akwai irin jarabawa daban-daban da take zuwa musu hmm. mu yanzu kuma ku duba irin jarabawa da take zuwa mana babbar jarabawa da take damun mu yanzu a matsayin mu na musulmi shine me wargajewar lamuran mu haka ne ya zama kuma har yanzu rashin haɗin kanmu tsabar jahilcin mu ga waɗanda ba musulmi na sun haɗe kansu a duniya kakaf ba abin da ya dame su sai su ga musulunci ya ƙare duk inda ta ji masifa da matsala a ina ne ƙasashen musulmi mafi yawa ba a ce babu a ko'ina ba amma mafi yawa ƙasashen musulmi ne musamman abin da ya shafi gudanar da rayuwarsu musulunci yana nema ya zama wani zunubi a yanzu ko ba ka bane wanda duk yake son zai yi sai zama tashin hankali musamman da aka fito duniyar nan ta samu wannan dabarar ta amfani da abin da ake cewa yaƙi da terrorism wanda su manyan duniyar masu gudanar da duniya abin da suke nufi da terrorism shine al-islam musulunci duk abin da yake musulunci to lalle a yaƙe shi kuma aka samu a cikin musulmin waɗanda suke ba da ƙofar irin waɗannan abubuwan su faru suke ganin cewa eh waɗannan abubuwan da ake yi a sa bom can a yi menene can kamar shi ne jihadi sai zama duk abin da suka yi suna ba da ƙofa waɗancan su ƙara toshe ƙofofin yaɗa addinin musulunci haka ne ko ba haka bane wannan jarabawa ce musamman babban abin da mai faru ne musamman abin da zai damu mutum shine ya zama mun shiga wani yanayi hatta bayyana ka gane me gaskiya a cikin lamarin ba kowa ke da samun wannan damar haka ne sai ka a gaya maka abin da ke shine gaskiya sai ka kana kokonto kai baka yadda ba kana kallon abin da kake fahimta na zahirin nan ban da shi ba wani abu daban to wannan ita kanta ita kanta fitina ce domin babu fitinar da ta kai a ce mutum ya kasa gane addininsa da manhajin da ya kamata ya tsaya a kansa tun muna roƙon Allah maɗaukaki ya fidda mu daga wannan fitina Allah maɗaukaki ya bamu tabbata akan addinin akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada mu firgita duk abin da ake a wasu wurare muna roƙon Allah madauki kar ya kawo mana sannan kuma kar ya zama cewa ya yi zama mana sababin dakatar da addinin mu Allah ya ƙara mana basira kuma da zamu gane cewa duk wani manhaji da wata hanya da ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta sahabbansa Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu kada mu bita ya ganar da mu mu bi hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam da ta sahabbai kuma mu mutu akai a ah, ina ne muka tsaya bayan wannan ka yawa yace kama kanat tilkal ayatu taruddu ala iradatil kuffari wal mu'anidin hakanan bayan waɗannan ayoyi da surorin ba ya gaya mana anan cewa suna ƙarfafa zuciyar muminai ba a wancan lokaci to kamar yadda kuma waɗannan ayoyin suna raddi suna mai da martani akan abubuwan da kafirai sukan kawo shi na shubuhohi da su da mu'anidin masu kangarewa raddan mufhiman suna yi musu martani martani martani na rufe bakin mutum in an ce afhamahu da ha'u ana in kana tattaunawa da mutum ko kuna a munazara ya kawo hujja ka kawo sai ka faɗi wani abin da zai sa ya rufe bakinsa shi nan ya rasa abin da zai ce ma'ana a kore shi ko yadda muke faɗa a Hausa to shi ake nufi da isham da ha karami yawa ma'ana yanayi musu martani martanin da ba su da wani jawabi bayansa wala tubqi ko wala tablam wala tubqi hilatan ba tabqa min wala tubqi lahum hilatan su ayoyin basa sa bar musu wata dabara sun kure su gaba ɗaya kakaf thumma tu'azziruhum marratan an awaqiba wa khimatin kuma sannan wani lokacin har yanzu ayoyin suna tsoratar da muminai daga wato sakamako marar kyau in asarru ala ana tsoratar da su kafirai kai ana tsoratar da su akan wato sakamako mummuna in asarru in har suka doge ala zayyihim akan karkatarsu wa inadihim da kuma wato kangarewarsu fi jala'in abinda ayoyin da suke bayyana kuma suna bayyana su ne a bayyana kuru-kuru wa wuduhin ma'ana babu wani abu na wato zaurance a ciki kuru-kuru ayoyin Allah subhanahu wata'ala suke bayani a su yi raddi ga abin da kafirai suke zuwa da shi mustadillatan bi ayyamin lahi wannan ayoyin suna kafa hujja da sunnar Allah in an ce ayyamin lah me ake nufi da ayyamin lah hmm, wa zakkirhum bi ayyamin lah ba za cikin alqur'ani ba ayyamin lah abinda ake nufi sunnar Allah fi ta'amulihi ma khalqihi yadda Allah madaukaki ya saba mu'amala da bayinsa ma'ana a koma a ga tarihi annabi wane da ya zo mutanensa suka kafurta bai aka yi musu a wani annabin ma da ya zo mutanensa suka kafurta bai aka yi wa mutanen wannan shi ake ce ma ayyamin lahi kaga wannan ayoyin na Allah suna tunatarwa ga kafirai na kowanne zamani musamman na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in suka doge suka kangare suka ci gaba da kafircin su to Allah madaukaki lalle zai yi abin da ya yi na baya mun gane zai musu su ma waɗannan na wannan zamani din mun fahimci abin da ke nufi shine ma'anan wa bi ayyamin stadillatan bi ayyamin lahi wa shawahidi tarihiyyati da kuma wato hujjoji na tarihi allati tadullu ala sunnati lahi fi awliyaihi wa a'da'ihi wanda take nuna mana sunnar Allah kar wani shi ah, to Allah ma yana da sunna sunna ana nufin al'ada abinda Allah ya saba yi cewa in aka yi masa kaza fa kaza yake yi wanda shi ake nufi in kaji an ce ayyamin lahi ko sunnatin lahi to abinda ake nufi kenan hmm. sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl walan tajid li sunnatillahi tabdila yawa abinda Allah madauki saba mu'amala da shi ga waliyansa da kuma makiyansa wa tulaffifuhum marratan wani lokacin kuma sai mu samu ayoyin suna bin su a hankali in kana karanta ayoyin alqur'ani duk zaka samu wannan da wancan ana tsoratarwa ku ji tsoro za ku da kaza za ku da kaza kuma ku kiyaye lallai Allah zai iya azabtar da ku kamar da ya azabtar da waɗanda suka zo gabanin ku wani lokacin kuma sai ka ji tulattifuhum ayoyin suna magana da kafiran ta wata hanya mai sauki ko a kira su ta hanyar hankali me zai hana ku lura da kaza ku duba kaza man yadda aka yi shi ku duba kaza yadda aka yi shi kaga wannan ai sauƙaƙawa ne yawa da tausasawa wato adda wato addi haƙƙar tafhima kuma wannan ayoyin suna ba da haƙƙin fahimtarwa me ma'anar haƙƙin fahimtarwa haƙƙin a sa mutum ya fahimci abin da ake kiransa zuwa gare shi su wannan ayoyin suna ba da wannan haƙƙi ma'ana ba za ka samu ayar ƙur'ani ta kasa bayyana abin da Allah maɗaukaki ke so ya bayyana domin dama ai maganar waye maganar Allah ce Allah ko in yi magana ba a cewa wannan abun bai isar ba wajen bayyana abin da ake so a bayyana mun gane wannan yawa don haka duk ayoyin Allah suna ba da wannan haƙƙin duk abin da mutum zai iya kafa hujja da shi a ce an gaya maka kaza ka gane ba dama ya ce bai gane ba shi da abin da nake so mu fahimta kuma abin da malami yake nufi ma'ana ayoyin Allah kuru-kuru suke yadda babu wani kafiri da zai zo ran tashin alkiyama ya ce gaskiya shi duk da ya ji alkur'ani ma shi bai fa fahimci me ake cewa ba babu zaunance a cikin magana ce kuru-kuru cewa a bauta wa Allah shi kadai duk wanda bai bauta wa Allah shi kadai ba ko akwai wuta akwai aljanna in mutum bai bauta wa Allah shi kadai ba ya mutu yana bautar wani abu daban akwai wuta za a sa shi a ciki yanzu akwai wani kafirin a duniya da bai taba jin wannan ba ya kamata ashe in ya ji sai ya ce kai bari in je in bincika ya gaskiyar wannan addini amma ba ya zauna kawai ya ce ba a taɓa zuwa an gaya masa ba ko kuma a ce ya ji aya bai fahimce ta ba ayoyin Allah sun bayyana wato abin da Allah maɗaukaki yake so ya bayyana da kuma irshadi da taujihi duk sun bayyana shi ma'ana sun bayyana shari'a da wato nusarwa da Allah maɗaukaki ke yi hatta yansarifu amma hum fihi min ad-dalal mubin har su kau da kai su juya baya su daina abin da suke kansa na daga wato bata wanda yake mabayyani wa kana alqur'anu yasiru bil muslimina fi alamin akhar dangane da musulmi kuwa qur'ani yana tafiya da su a wata duniya daban ma'ana maganar da Allah yake wa musulmi daban ce da wadda ake wa kafirai wa yubassiruhum yana sa musu basira ya ilmantar da su ya koya musu min mashahidil kauni abubuwan da ake gani a halittar nan ta duniya wa jamalin rububiyyati da kyawun haƙƙin rububiyar Allah maɗaukaki yadda Allah ya tsara duniyar nan ta yi kyau ba kullum haka ake jawa laraba ba afala yanzuruna ila al-ibli kulu khuliqat wa ilan as-sama'i kayfa rufi'at wa ilan al-jibali kayfa nusibat wa ilan al-ardi kayfa sufihat wa fi anfusikum afala tubsirun irin waɗannan Allah maɗaukaki na gaya wa muminai su tuno Allah maɗauki ya kaza wa kamalul uluhiyya da kuma kamalul uluhiyya babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah subhanahu ta'ala wa asarin rahmati war ra'afati da kuma tasiri na rahamar Allah da tausayinsa wa tajalliyatir ridwan da kuma abubuwan da za a iya gani a ciki za a fahimci abin da suke jawo yardar Allah subhanahu wa ta'ala ma yahnuna ilaihi haninan la yaqumu lahu ayyu uqba haka ne ko wato wanda yake suna a in suka ji wannan irin kalmomi da Allah madauki ke musu magana zai sa wato ya zama cewa sun karkata zuwa ga abin da Allah madauki ke kiran shine ya hanuna in an ce hanan shine ka sami tausasawa a zuciyarka da za ta sa ka karkata zuwa ga abin da ake kiranka zuwa gare shi haninan la yaqumu lahu ayyu uqba wanda yake babu wata uquba babu wani mummunan abu da zai biyo bayan irin wannan wato jawuwa ma'ana irin yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka jawo zuwa ga karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maganar Allah a cikin alqur'ani ta yi musu wannan tasiri shikenan abin da ake so mu gane ai kamar ba ku gane yana fahimta daga cikin abin da ya jawo sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci nasara kuma suka tabbata akan addini duk da irin cutar da ake musu da mungunawar da ake musu shine ayoyin alqur'ani yadda Allah maɗaukaki yake magana a cikin alkur'ani ya taimaka musu ya ƙarfafa musu ƙarfi na farko kasancewar ƙur'ani yana saukar da ayoyin da suke tabbatar da manufofin da annabi ya kira su zuwa gare shi shine manufofin mai tauhidi ayoyin suna magana da kafirai suna tsoratar da su in ba ku daina kaza ba to ku kiyaye Allah zai muku abin da ya wadantar na baya ayoyin har yanzu suna magana da muminai suna ilmantar da su suna kara musu basira akan yadda duniyar nan ta yi kyau yadda Allah madauki gina ba zai ba a ce babu ta ba sannan kuma babu wanda ya cancanta abauta masa ba to wannan abun ya sa sun jawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jawo wadda ta sa za su iya tabbata ko da za a kashe su akan abin da suke kai mun fahimta yanzu sai ce wa kanat fi tsayi hadhihi al-ayati sitabatun lil muslimin kuma a cikin wannan wato ayoyin da ake ambatawa akwai maganganu da Allah madauki yawa musulmi fiha a cikin su yana cewa yubashshiruhum wannan yana cewa yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su yana musu bushara bi rahmatin minhu da wata rahama daga gare shi wa ridwani da wata yarda tasa Wajen jannatin da kuma wasu gidajen aljanna lahum fiha na'imun muqim a cikin wannan aljannar suna da wato na'imun wata ni'imtarwa muqimun tabbatacciya wadda ba ta karewa wato na lahum surata a'da'ihim waɗannan ayoyin kuma har yanzu suna suranta wa musulmi surar ko hoton maƙiyan Allah maɗaukaki min al-kafarati na daga cikin kafirai at masu wuce iyaka az-zalimina da kuma az-zalimai cewa yuhakamuna za a kai su ga hukunci wa yusadaruna kuma za a ja su a fizge su ce musadara ne ka kwace mutum abu yawa a fizge shi a kai shi inda ma bai niyya ba kama ce eh, yana cikin eh, lafazin da ake amfani da shi a zamanin yanzu misali mutum yana sai da kaya marasa kyau a je shagonsa a kwashe kayan a kwashe misali hukuma ana ce an yi musadarar kayansa an kwace su to haka nan shi mutum waɗannan kafirai ran tashin alkiyama Allah maɗaukaki abin da zai musu zai musu hukunci a kai su gaba a kotun Allah maɗaukaki kuma a fizge su ba su da wani mai ikon ya hannu ya ce shi ba za shi ba summa sannan kuma yushabuna finnari za a rika jansu a wuta ala wujuhihim akan fuskar su zuku masa saƙaf za a rika ce musu ku ɗanɗani wato shafa irin shafa ta wutar jahannama wanda ke daga cikin sunayenta akwai saƙaf mun gane wannan yawwa kun ga wannan ya nuna mana yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da waɗannan kalmomi masu tasiri su shiga zuciyar duk mutumin da ake magana da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimtar ayoyinsa ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar da ya tabbatar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai ya ƙara fahimtar da mu wannan sako da ya baiwa manzansa sallallahu alaihi wasallama mu gane shi mu fahimce shi mu tsaya a kansa kada mu tsorata kada mu damu mu nemi cewa lalle Allah maɗaukaki muna roƙonsa ya mana rahama ya fahimtar da mu abin da yake so ya zama a kansa muke duk abin da baya sansa Allah ya fahimtar da mu mu daina shi mu kauce daga kansa وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين nan wani ya rubuta takarda na cewa malam 'yan kwamitin ginin masallacin juma'a sun ce a sanar yau ma za a ci gaba da aiki don haka ana buƙatar mutane su fita wajen aiki a yan ko? yawwa ana gayyatar mutane zuwa ga aiki kamar da aka saba kowane lokaci wannan tambaya ce? Hmm? ko ita ma sanarwa ce wani bawan allah yana neman taimakon addu'a saboda haihuwa da aka yi masa to muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a abin da aka samu ko namiji ne ko mace allah ya sa shi cikin salihan bayansa masu tsoron allah mahaddata alkur'ani daga cikin mutanen da za a yi alfahari da su a wannan al'umma da aikin alheri kuma taimakon jama'a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ƴaƴan musulmi ma Allah taimake su akan wannan abu Allah madaukaki ya ƙara mana basira sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah za mu tashi kan al'amari na shida kenan ko al-bisharatu bin najahi